ترميهم بحجارة من سجين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah sarki godiya sa'an nan ba ku guje ba muna sa da aminci zuwa ga annabinsa masoyinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba za mu ba ta lokaci ba saboda ababen da muke so mu taba yau game da lamuran addinin wasu ababa da yake zai zamo abin kwanciyar hankali da nasuwa saboda mu samu da amana da ke tsakanin mu da Allah sarki ita ce batun zaman mutum da harkan abinda Allah ya halicci wai ta zama sababi na bashi kwanciyar hankali saboda ya ambaci Allah madaukakin sarki ya ambaci manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muni magana muke gwada cewa Allah da ya halicci mace ya halicce ta ce wato wani abin taimako da abin marmari ne saboda halittar Allah da sunan Allah da farillarsa ya samu matsayi ya samu shiga a kan kasa muka dawo muka ce to saboda wannan da Allah kuma kafin sarki ya kawo cewa shi Allah ya halicce su ne saboda su zamo dalili na kwanciyar hankali ga dan adam bai ambaci ubangijin Allah shi ne muka ce to in ka so ka yi wannan zabi ka samu nasuwa a rayuwarka kenan yana gwada cewa in ka tashi yin zabi ka yi zabi na gari to yau da mu zai danganci in mutum ka dauniya kana son ka yi aure wace irin zabe ya kamata kai abinda kutuban mu yau zai kasance a kai kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace tun kafin mar'atu li arba li maliha wa li jamaliha wani li nasabiha wa li diniha fadfar bi dhati dini taribat yada wannan kwaikwayo ne ko kuma karatu ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya guje yake so mu gane ba kuma ya ba mu zabi ne kan cewa in ka tashi aure kana iya auren mace mai kudi ko kuma mai kyau ko kuma wanda ta fito gidan mutane ko ko ka auri mace mai addini yace amma in za ka bar masa zabi babbar mai za ta dini tare riba ce da yace in shi zai baka shawara ya baka shawarar cewa in ka zabo mace wanda ta fahimci allah ta san addini ta san sanadiyar halitta da manufan allah madaukin sarki na kirkiro wannan duniyar nan gaba daya yace in ka samo irin mace haka zai fi maka nasuwa da kwanciyar hankali da ci gaba a rayuwarka yace ba saboda komai ba wani waya ya zo yana tare yake cewa idan ka zaɓi mace saboda kudinta ya ce la'alla maliha yutrinin ya ce in ka zabo da saboda abin da take da take mallaka a duniya na abin arziki ko makamancin wannan ya ce wannan zai kan shi ne da ita gona da yin, ba za ka same ta yanayin da kake tsammani ba ya ce in ka zabo da saboda kyawunta ko saboda gidan da ta fito akan cewa giya ko babanta mai dukiya ne da sauransu in Allah bai fahimtar da ita addini ba to za ka rikice maka shekara su samu kanta ya ce amma in ka je ka zamo mai addini ba ta da nata shi dai abinda Allah madaukakin sarki ne yi abinda Allah madaukakin sarki da manzonsa suka shirya saboda kowace mu'mina Allah madaukakin sarki bai guje ba yake cewa ya ce wa ma kana lil mu'minin wala عاملة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره yace ai bai kasance ba ga wani wanda zai yi da'awan cewa ya yarda da Allah tabbas ya fahimci abin da yake yake faɗo yake da'awan cewa ya fahimci na addinin musulunci na da yarda da Allah mulkin sarki daga kuma a ce masa wai Allah ya ce manzon Allah ya ce wai shi kuma yana yana da wani abinda yake gani a ra'ayinsa ta fi masa da abin da Allah abin da ya kamata ku fahimci a rayuwa shi Allah madaukakin sarki da ya halice ba wanda zai iya gano hanyoyin ba wanda zai iya dabo da abubuwa da zai fi mana amfani a rayuwa mu da kanmu fashe shi ubangijin Allah da ya yi sani kamar yadda za ka samu Allah madaukakin sarki ne ko gaske shi ne ya yi mu ba tabbas ba tamba ba kuma ba tangarda akan cewa Allah madaukakin sarki ya yi mu kuma wai Allah ne fa wanda zai fi gano abin da ya fi mana alheri muna musu muna gaddama kenan ba za mu gano hanyar kirki na tafiyar da rayuwar cewa kai dan adam abin abin da ya fi maka alheri ga rayuwar shi shi Allah madaukakin sarki abin da Allah madaukakin sarki da annabi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke so su nuna mana shi ne ba wai in ka tashi annabi na ce maka ne in ka tashi aure je ka doko mai kudi ba wani wasu na nan ana fassara hadisin ne kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ka tashi aure kana iya kawo wancan kana iya kawo mai kyau kana abinda annabi eh, eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shirya mana shi abinda yake so mu ji mu gano shi ne in ka tashi aure ka je ka doko mace mai arziki saboda kawai tana da arziki ka doko ta bai bai da shi haram halali ne daidai ne ina so a mai da hankali a ji magana da sosai in ka tashi da niyyar aure kana da hanya ka je ka zabo mace da take da arziki saboda kawai ka san za ka arziki ka auro ta bai bar auren ya kasance ba daidai ba in ka tashi kai kuma naka abinda kake gani a gaban ka shine kyakkyawar mace ka je ka zaɓo ta saboda kawai kyauta ba zai mai da wannan aure ba daidai ba matukan tana la ilaha illallah muhammadu rasulullah daidai in ka je gidan minista ko gidan shugaban kasa ko gidan sarkin garin ku kana neman mace ka kawo ta ka aura aure daidai ne ba tangarda ba musu amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace manufan aure gaba daya bai kare cikin asiri ba kwanciyar hankalinka da ci gaban ka a rayuwa bai kare cikin auren yan minista ko president ko sarki ba cikin aure da ajiye zuri'a mai albarka gobe a zo ana nuna ta gaba da baya ita ce mace da ta fahimci Allah ta san addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce maka to ni kaga waɗannan da na kawo maka yace halali ne amma in za ka ban zabi fadfar bi zati dini taribat yada yace in ka bani zabi to ka hango wanda take da addini zabi zaman lafiya samu gaba za ka samu taimako za ka samu tallaba saboda fahimtar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da take shi amma da aka zo aka tafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wace irin mace tafi wace irin mace tafi da in namiji ya tashi da niyyar aure da ya kamata ya je ya nemo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwajul waduda waduda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah wata ruwa ya zo ta ce mafi kyawawan mata idan kun tashi zaɓen aure ya ce wadud ba kawai mace da za ta so ka kawai ba mace da ta so ka ba ta son alheri ba ta zama lafiya soyayya kenan da dabara amma in mace in ta so ka ta so kirki ta so alheri to ko da wani lokaci ko da tangarda ya zo tsakanin ku in ka tabo ta kana fahimtar cewa saboda ci gaban rayuwar ku ne kai sai ka samu hanzari ka ba amma in kai kawai kake so ko tare da kai ni ya wuce to kenan ba ka ba su yayya shi ne abu muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wannan mace nan al'audu ala zawjiha yace ita ce mace nan da ko da wani lokaci idan an samu sabani za ka same ta ba ta sha ba ta ci she har ta tabbatar cewa mijinta ya kuce da ita bari ba ku misali da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam ba da ba wani abin da cewa na na fatima kan cewa ta zama yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci kowane namiji daraja a ce ya eh, na na fatima yanayin reno da yanayin samun saudaro da take da shi ya ishe ka kan kanta a ce ka same ta ta zama mata to amma ba komi ya sa wannan ya faru ba saboda ta samu renon girki gida mai albarka ta fahimci addini fahimta na gari shi yasa ta samo tana zama tare da mijinta ba zaman cewa don mini ya zama kowaye ba ba kuma wai don cewa ubanta ya zama kowaye ba ko makarta tana zaman cewa ne yanayin da ita ma ke ta fahimci ta fahimci addinin musulunci na ta muhammad wanda ya zuci yasa a samu wani lokaci wani sabani ya dan shiga tsakanin ita da mijinta sai na ali kowanne mu ya san waye sai na ali da abin da ya kasance sai na ali ya kushi da ya kushi riwaya na gwada cewa ya ta ba shi hakuri ta masa lallashi sama da so saba'in bai wuce ba da ta ga cewa ta gaji ka san mace ta gashi nan dan gajere ta tashi za ta je wai ta kai wa ubanta kara ko kuma za ta yi yaji ne a gidan kuma? tana zuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tunkare ta yake cewa na san fa magana ke kawo amma mafi alheri ne gare ki cewa ki koma ki tabbatar cewa mijinki ya huce da domin na rantse da Allah nan da rayuwa na yake hannunsa idan kin guje mijin bai amince da ke ba ko bai huce da ke ba hankalin shi bai kwanta ba idan kin mutu ni ba banki muhammadu zai sallah da sabbin sallah to ga lokacin nan ashe gidan mutanen kirki kenan ba wanda wai ka auri dansa yarsa in tangarda ya zo ya ce to shi wa uban waye guda dan Allah ki gyara a ku share wata daki da gyara a sauka ashe wannan na gwada cewa in an samu dace in an samu ci gaba cikin zaman namiji da mace yana bi ga yanayin da aka soma mutane mu suke cewa wani in ka doki miyau ka gina gida raba da turi gidan ya in ka tashi neman mace za ka yi aure ya kamata ka komo cikin hankalinka ka komo cikin sauraronka ka ka cikin tunaninka ka fahimci cewa idan kana fakonka a wurin mai mace kyakkyawu ya ce to kyau ma ko da ka samu aurenta a kai ba zai saura to yau kun ka auri mace saboda kyaunta she Allah ya sa ta shiga madafa tana tana girki she gashi na wuta gobara ya tashi hancinta ya suye za a kashe auren ko kuma za a rika saboda Allah wanne abinda kuma ko da ma ba gina shi saboda Allah ba ina aka ga a tallabe shi don Allah kuma Allah yana iya jarabtar ka kan haka in ka tashi ka nemi mace saboda arzikinta na ubanta ne ko kuma na waye to in na ta ne ka tabbatar ma ta hannunta sai Allah ya sa bayan ka aure ta abubuwa ya taso arzikin duka ya kone auren za a fasa ne ko za a bar shi kan ne da ba da ginshiken da kirkira aure shi ne kuɗi kuma kuɗi ya kuɗe ya za ko kuma ka aure ta ne saboda dukiyar ubanta bayan aure nan da muka yi shi har ya taso uban wai ba ka shi ba shi kai kuma a fitar kai gani waje shi ka sani na ciki ba ka da labari she karshe aka zo aka kwace arzikin uban in ka aure ka saboda arzikin uban ne shi kuma mai kai to arzikin ma in ma ya kasance na ubanta mun yarda she ta riga uban mutuwa to kai kuma ka gina auren da kai saboda ka samu arziki ina kai ina mai ina ba babanta kaga she kenan ya kamata a ce duk wani abin da mutum za ka yi ka gina shi kan me ka gina shi kan tsoron Allah yasa ko da kana son mace kyakkyawiya mai arziki mai waye ka tabbatar cewa tana da mai tana da addini tana da fahimta sosai na batun addinin ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu in ka dawo ka duba abin da Allah madaukakin yake cewa يجي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم يجي مكبي فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يجي اي بقى تبس cewa Allah madaukakin sarki da ya shirya rayuwa ya bar maza sun kasance yayanni ne ma mata shi ya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke so ya fassara maka wanda yake cewa innaman nisa'u shaqaqul rijal yace kun ga wannan mata da Allah ya halice su tare da ku yace me yace ku dan uwan juna ne ku ne ne kawai kuna gaba da su Allah ya canya ku manya ne mace ba za ta taba ba za ta taba samun dace a rayuwar ta ba idan ta girmi namiji mace duk lokacin da za ta samu ci gaba a rayuwa ta samu nasuwa a rayuwarta she ta sa namiji ne babba da ita an samu kwanciyar amma saboda kada ka saura kana ta rigima wai to in dai Allah ya ce a rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allah kaga Allah ya ce wai bima faddala Allah zama wata aya tana ce mana wala hunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wal rijali 'alayhinna eh daraja kaga kenan yayanni suke kuma in an haife ku tare yawo ko yau aka haife shi tare da kai ko kuma ubanku ya mutu ma bai fito ba tuna idan ya fito kana da shekara dubu gado kai da shi duka guda ne in ne yawo na amma cikin me cikin rayuwa cikin reno cikin sauda yadda ya kamata kayan kenan ba yadda a ce ka zuwa ci mace ba da haka ba yadda a ce ka ci wa mace ba da hanya ba shi yasa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa to ina so mu sanar da ka fahimci cewa ba kowace mace za ta amince cewa a rijalu qawwamuna da an lisani din nan ba wasu za su tsaya suna musu kamar masu cewa wai aqimu salata wa atu zakata na mace da namiji duka to gwagwarmaya ta samu kuɗi ba ina batun zakka ya zo wurin nan kaga inda maluma inda maluma suka ci gaba suka yanzu an samu mata maluma maimakon su yi ma Allah fada maimakon su yi ma su saya masayin da na Hadija su saya masayin da na Aisha su saya masayin da na Fatima sai ka ga su yanzu sun doki Qur'ani sun zama asawaki suna ci kamar wasanniya abu guda nake so mu gaya ma dukkan mu gaba ɗaya da wayannan uwaye mu mata mallin mutum nan da uwaye mu matan Allah madaukakin sarki yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mutane suna samun cewa shi ya ka taso ka doki mashi kana bin qur'ani kana mai kana bin qur'ani kana sara ka hasa wuta kana bi kana kona qur'ani sai Allah ya da malaka jibril zai dinka maka bari ne Allah madaukakin sarki yake nufin wa inna lahu lahafizun ina so ku doki magana guda cikin manyancin da muka samu ga manyan wa inna lahu la hafizun maluma sun fassara wannan aya din har suka kai duk wanda ka ga yana walki da qur'ani yana fassara qur'ani ta ko ta ya yana kawo aya kawai gashi nan ya zubo ta duk abin da zuciyar shi ya bashi game da qur'ani shi yake mai cikin biyu an yi daya in ma ba zai jima ba zai mutu mutuwa wulakanci in ma Allah yana son ya ja kunnin shi Allah zai bar shi ya jima duniya ya fi kowa kuma zai jarabce shi da muguntan da ba zai iya kare ba duk wanda kuma ka san yana warki da Qur'ani ka gaya min yau ka fara kidayen kwanaki kuma kana kwana kwanaki ka ta tambayar sa da sa wa inna lahu la'afu sai sa dan kwaye mu mata yana da kyau mace ta yi kokari ta gano addinin ta ta fahimci Qur'ani amma lokaci zai zama wasanni zai zama wani ce Allah ya yi maganar sa bala saboda in Qur'ani ya zama aikin banza kowa ya ga dama zai iya sa kai annabi bai kai wa har yayi masahabbai abin nan yayi masahabbai addu'a cewa Allahumma faqqihhu fi din wa 'allimhu ta'wil inda Qur'ani na kowa ne da ba bukatar wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mai Ibn Abbas addu'a yace Allah na roke ka ka ba shi fahimtar addini sa'annan me تأويل تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ما لما سوري أبو بأكيد بأكيد جوا راسخون في العلم كنا ما قوة ما مال الباب كذا جاء كتبنا ولا تشي دعى سقطوا دعى يا سمشي مثلا ما يقول تيجي كذا جوا سليم باك كذا باك سيا ما يقول يجا جي بقول له إيه زورس كذا زوكا ويكسر يمنا تقول قرآن ويا الله ما لو كان يسقيه جوا راسخون في ya ce waɗanda suke da tabbas cikin fahimtar Qur'ani wato ba ma kowa ba wanda yake da tabbas zai iya buga kirji ko kiyama an dananta da shi zai ce na ji annabi wai ya ce na ji wai sai na abakar ya ce na ji wai sai na ali ya ce to waɗannan kenan warrasihuna fil ilm aqimu salata wa atu zakata ba kan wannan ake gano cewa mace tana da arziki shi yasa ta bada zakka ba uban mace na iya mutuwa ya barta da dukiya zakka ya kama dukiyar shi yasa ka ce wai ga mata ciki bai gwada cewa sai sun je sun yi kokuwa da maza cikin gari ba bai gwada cewa su sa miniskiya su je suna barewa mutuncin su suna gwada mutane sannan wai a ce musu sun isa yanzu su masu bada zaka ba inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah madaukakin sarki sarkakakken sarki ne bai karban abin banza duk wani arziki da mace za ta je ta tara ba kan hanya ba Allah bai bukata wannan zakka bai zaka ba bai kama wannan gurin ba saboda wurin Allah ba ba yi gurin ba shi kai rayuwarka yana hannunka zaben da zaka yi a rayuwa yana hannunka amma yau Allah ma madaukakin sarki da yake cewa wai ba kowace mace za ta amince ba kenan akwai musu kenan akwai damuwa to amma me zo ka Allah wai yana so ya fahimta kai fa dakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id wai qur'ani ma da kake kallo gaba ma kowa Qur'ani ya sauko ba Qur'ani ya zo ne ga waɗanda suke bi suke da tsoron Allah suna fargaba ga lamarin Allah masu ma imani ke ba saboda dikira ba kamar inda wanda yake mumini shi ake tunasarwa wanda dama ya yarda da Allah yana bin Allah shi ake cewa ya kamata ga ka kamanta fa annabi ya ce kai ka kamanta fa qur'ani ya ce to ina ga wanda ma shi bai san me yake ciki ba sai Allah ya zai to wanda ke gudun Allah yake tsoron Allah Allah yana da daraja a zuciyar shi yace shi ne ma mun ga ji kai mai wa'azi kace Allah ya ce annabi ya ce wanda bai san Allah ba ga mun shi wanda bai san Allah ba ba mun kare shi sai sa sai Allah yana so ya kwantar maka da hankali ka tabbatar cewa za a samu dace mata gaba da cewa su sun yarda maza na ba shi yace salihat yace fa salihat wayannan matan nan da za su kasance su sun yadda da sabin Allah da rabuwan Allah da shirya Allah da su ne mata na gari mata na gari shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce maka yace inna dunya mata wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah almar'atu salihah yace duniyan nan abin marmari ne da na jin daɗi yace kuma ubansu da kakansu ne mace girki mace na wanda ke da mutunci wanda ke da daraja ke sai ma addini daraja ke sai ma al'umma da Muhammad sallallahu alaihi daraja in kana son ka gano su waye salihatun dinnan akan goshin su za ka samu kamitatun su kasance masu tsoron Allah ne mace duka da aka gina ta kan renon kirki da sauraro da rayuwa da yadda cewa wato zaɓin Allah ne wannan to mace kenan wato tsoron Allah ya ne ya tabbatu ta gamsu da yanayin Allah da abin da Allah mafi sarki yake ke ce to ka gano su kuma kana so ka kara hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah kaga qur'ani ka zo ya ce maka wai mene su shi wala taqrabu zina ko ba haka ba yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa hurimat alaikum wa hurimat alaikum wa Allah madaukakin sarki ya ce wai zina bai da kyau ya ce sata bai da kyau ya ce waye bai da kyau ya ce waye bai da kyau wai kada kai wai kai kuma ka sauran lura da ji da kanka kaka je kana binciken malam anas ka gani to da ma ya ce shi malamin nan bai shi ma yake yi wanda ba sa tun da Allah ya ga dama ya rufa a ya rufa asirin musulmi kai ba daman wai a ce ka kirkiro ta wala ta su ko ba haka ba wala ta su din nan ai yana kana iya mutum yayin ta jassasu yana iya samo abu ko kuma yana iya bai samu ba to wanda ko kada ka yi cia wai ba sa ba in ji allah wai bai sa ba ka yi kwankwanto da binciken yan uwaye da musulmai na gano ina suke shiga ina suke fitowa ka bar ma allah wannan shi yasa in kana son ka gano kirkin mace hafizatun lil ghaibi bima hafizallah shine ba kawai na lalata ba in ba ci abinci a gidansu ba ko ubanta mai sani ba da wani mutumin kirki ya aure ta kuma ya yi aiki wurin mijinta wurin babanta babanta ya amince da shi ya doke da ya bata ya bashi su da aure Allah bai bashi asiri abincin da dama ta saba ci idan su ai ba za a yi magana ba akwai wani lokaci uban yana iya gayyata su kowace sati daya uban na gayyato su ci rana guda su zo su ci abincin dare ko abincin rana tare da shi wato suna iya kai wata uku wata nawa gidansu shi ne iya ya nemo nama matar ta ci ba kuma akan nama da da kifi aka gani ta shi ne Allah madaukakin sarki ina so ku gani su waye Allah yake nufi da salihatun na hafizatun lil ghaibi bima hafizallah sai aka je gidansu tun da aka yi aure in an je gidansu aka shimfida abinci ga nama ga waye ga waye ga waye sai ka ga matan ta samo tuwo kawai da miya ko kuma ta yanka shinkafa kawai da mai ba ta cin nama ba ta cin wani abin ma a ciki sai a ce mata zo ta lafiya ga nama ga waye ga waye ta ce haba ta ce wani nama kuma da safin nan ma da za mu zo Allah kai san nama ma kilo nawa ya ci daga sanar da su hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mace kenan salihatu qalitatu ta sayar wa mijinta daraja gidansu gidansu hafizatu lil ghaib tace waye wani naman bai ai ku kuma mai dadi mu she kun gani yana jan wannan liman na jan wannan da kyar muka kai muka maka sosai kuma an yi wata muku ba ta ci nama wannan mace Allah madaukakin sarki ke ce maka su ne suke yadda da abin da Allah ya shirya da yake na biyu ka tashi ka je wai za ka yi aure kana malami mutane suna ganin girman ka ko kuma alhaji an ga darajar waye ka je kana tabbo gidan mutane ko kana son ka aure da ta ji labari wai malam ana sai na zagaye kai to su din ma da suka ce su ma ruwa ne ku biyo su kai ai da daddare karfe za ku za ku je gidan wani yana nan wurin nan yana da wai tana son ta tona maka asiri mutane su gama da kai waɗannan ba su Allah yake ba ku duba mace kuma da wanda idan ka ce Allah ya ce a yi shi kan haka haka ya kuskure su annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam da ya je ruwan uwan annabi Isma'il ya baka baka ya juya zai bata she ta ce wane za ka juya ka bar ni da jariri ga gari ba abinci ba ruwa bai tanka ta bi shi da gudu tana magana bai tanka ba ta kasa bai tanka ba sai zo da tambaye shi Allahu amaraka bi hada Allah ne ya umurce ka da wannan sai sai na eh, rabila ibrahim ya ce eh Allah ne ya umurce ni wa bakuna tunda kuma Allah ya ce bakuna wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin shi wannan Allah nan an yi kiyayewa na ya rika nan da shi tunda har ya ce ba mini shi nan magana ya ka sai ta ce to tun da Allah ne ya ce ka ban mu cikin wanga hali Allah nan da ya ce ka ban mu ya san yadda zai yi shi ne an ciki aka samu zamzam aka samu safa da marwa aka samu annabi Isma'il alaihi salatu wassalam a cikin sosan wannan aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata kenan salihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah amma saboda annabi ibrahim ya zama shi ma uba na gari bai ce kenan allah shi kenan ba da ya kaura ya kauye ce ce rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi bi zan rabbana li yuqimu salat faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarat sai musu addu'a yace wa matan nan ba ta karbi wannan tilasin nan ba Allah shi saboda kai to abin da nake so ka tabbatar ni dai na san ka sani tabbas cewa wannan garin nan da na basu gaskiya ko ba abinci ba kuwa yasa Allah ina son ka mai da su masu yawaita godiya da saye kan godiyanka da alfarmanka ka musu ne ka musu abin arzikin sallah abin arzikin gyara sa'annan kuma warzuquhum min al-thamarati yace duk wani abin sun yi karfin hali sun bari saboda wai kai ne kace ka ba da umarni a basu to Allah ka ba su abinda ya fi da abinda suke tsammani shi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ashghalahu alqur'ana an mas'alati ataituhu akthara mimma tu'ti sa'ilin yace duk wannan da ya shiga da lamarin addinin da lamarin qur'ani da kai kallo yace saboda ni Allah bai da dama ma yace Allah ba ni Allah na so Allah ba na so ya ce ni Allah zan ninka mai in bashi fiye da masu tambaya yau menene za ka nema saudiya ba za ka samu ba warzuquhum min al thamarat annabi isma'ila da ya taso yayi aure sai Ali ibrahim ya da baya ya zo ya dawo zai yi mai zai ziyara iyalinsa da zai ziyara iyalinsa ya zo ya zo annabi isma'ila ya je fado shi bai shi gida ba ya samu mata sai ce na dai san kuna zama lafiya ko ba damuwa ga ta ce ita wani irin aure ne wannan an ci an ci so da shi sati ya ce wani sa'in ma gashi nan ko kifin kirki ba a samu amiya gashi nan biji biji ko ba ta ma san baban shi bane Ya ce kai ai wannan aure dai Allah ya kiyaye ni ban taba gani ba daga ka zauna kofar nan ya ce abinda ka sha da safe shi an ce ba sarki shi Allah ya ce wani kokon ma gashi nan shi da annabi ismail ya ce masa tuna annabi ibrahim ya ce masa tuna ji amma in ya zo ki ce wa wani dan tito ya zo ya ga lafiyar amma ina masa kashedi cewa ya sake kofar dakinsa ya sake matakarin kofar dakinsa ya ce gayyar atabata ba shi ne ya tafiyarsa da ya zo sai annabi muhammad eh, matarsa ta ce masa wani dan tito ya zo kaza kaza kaza da ta wasafa shi ya gano a basiri amma ne ce ba ne ce ne ce maki me yace ya zo ga ya fiya mu ne gashi gashi ce kika ce masa ne ta ce to Har inda ne muke ciki na ko na ce gaskiya muna cikin masasi ba abinci ga waye ga waye ce shi ya ce miki Ne ce wai in gaya maka cewa ka sake matuttugin da kofar da ka kai ce nan wai sake ki hafizatun lil ghaibi bima hafizallah sake shi, biji-bijin nan duk wanda zai ci gaba kana da mace bai bai bai bai bai ba ta kai ni da zaka hafizatun lil ghaibi bima Sa'an nan kuma ka doki abin arziki ka aje daki wata kila kanin ka ko yayan ka ko waye ya zo ya baka kuɗi wai zai je ya biya kuɗin titi zai tafiya ka gyara ka aje daki kafin ka so ma ka ka ka sai ta hafilatun lil ghaibi bima hafizallah ko ba ka ba ta kudin abinci ba in ta ga kudi ba ta san wani irin kudi ba ne ba ta tabawa ba ta tabawa wanda ka bari da ta sani da wanda ba ta sani ba matukan ba ka ce gashi ba ba za ta taba ba sa'an nan kuma in ka je ka bar ta gefe kowaye ya zo ya kwankwasa ta ce wane ba shi da she an jima حافظات للغيب بما حفظ الله شيء يعني محمد صلى الله عليه وسلم الله يرى سي ولا ولا ولا شيء يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايع لك ألا ألا ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن ولا يعصينك في معروف فبايع nan ba ka gane ba to shine Allah madaukakin sarki ya walwale maka ne yace su ne waɗannan matan sun yi imani ne eh, amma sun kuma ya kamata su tabbatar da alkawari cewa ba za su hada da wani abu su bautaci kan Allah madaukakin sarki ba kenan wai da bi ga na wani sabu na fi sabu aklin wadi mata she an bi su da gargadi ko da wani lokaci in suka samu suna da rauni suna iya bin haka suna iya bin haka yace shi sun tabbatar cewa sun saya ma Allah daidai ba za su guje ba su bauti Allah sa'an nan ba za su yi sace sace ba kananan dauki dauki hafizatun lil ghaibi wala yaznina ashe mata suna iya suna cikin aure kuma suna da standard ku sani ba wai kuma shi sun doki alkawari da Allah bayan sun yi imani da nau wai ba za su yi zina na fita bayan mazansu ba da aka fari wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi yayi wannan magana ni tana nan fatu makka da annabi Muhammad sallallahu alaihi cewa yace za su dauki wayannan alƙawari ya ce musu wala yaznina shi tace awa taznil khawra yace mace da san ciwon kanta tana zina wato abin ma yana bata mamaki duk da rashin imani da ni tana ga mutuncin mace ya fi karfin ta yi zina to yau mai muke gani uwarta za ta ce mana ke baki da hankali ne abin zamani ba ki gani da ke ni lokacin da sha sha. to je ya karanta miki qur'ani mun gani wai da ne ka samu spare time saboda kai qur'ani kake karanta wala yazmina yace wala yaqtulna auladahum mata kukan su ke dewa amma kokarin maza bar yaro ya zama nagari Allah ka yi sani surutu su ke dewa in ga yaro ya bukata ya kare ai ba da kyar aka yi ai da kyar ya kai wannan cikin rashin kirki su sai su ce wai wallahi dama a tamfanta ke sayarwa ma da biya su fees shi na kasa sai ke cewa inna kunna takfurna al'ashi yace ku ba ku da godiya da alheri inji Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yaqtulna awladahunna su suna iya zama sanadiyar mutuwa mai mutuwa ya mutuwa ba dole shi wanda za ka fadi a saka gaba ba rashin yawo ya kulla ta komi a rayuwa ko ya bukata duniya ma mutuwa yace aljahilu mayyitun qabla mauti fakabbir alayhi arba'an qabla wafati yace jahili da ma mawaci ne ma kafin a bisa shi yace shi yasa idan ka ga shi yana jahilci shi ga mai kabbara guda hudu kafin ma na Allah ya zo shi yasa mace tana iya kashe yaron da saboda ba ta ba uban shi dama ya ba shi neman kirki ba wala ya tunna auladahu yace wala ya si yace eh, wala ya tina bi buhtani yaftarina na aydihi ya tina bi buhtan kusan me yake nufi mace tana iya kai Allah bai ba ta arzikin yaro ba ta je ta yi dabara da hospital ko ta je ta yi dabara da mai karban haihuwa sai sa Allah roki sai ke cewa yatina bi butanin baina aidihinna wa arjulihinna wanda yake aidihinna maluma wai tana iya zuwa ta sasanta da mutane ta karbo yaran mutane da dangora maka sakar kai wai ta haife shi kuma wallahi ba kai saka kare hmm. kana nan kana fama yawo ya hannu hannun shi ya tashi da niyyar cewa zai kuɗi baban shi jini ya fi wannan kafin jesa in ka zo ka ga ana maya. ya ce wallahi kai wasa ina zaune wurin wani malami ni ma wani lokaci ce yaro ya zo wai zai tambaya ya ce malam na da tambaya a yi wallahi ina sama malami ya bare shi ce ce wai mai hanna jin ya ce mun kai ne ya yi baban ka bai baka kula ba yana ne yana ba wa dukan shi a yi je kai ka bi wani nan shi abubuwa ya kwanta maka yi yana sai gwada maka wani can yi dogo wai wani yace ka shara mai mara ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim ku ji musa saboda bai ma ta wai old boy kai ne da old boy kai ka shara ma babanka ba ka haihuwa ba ka mutuwa wai kuma malami ya rena to that extent ya zo yana tambayar malami question like that so wala ti wala ti na bibutanin baina aiki na in ma su tashi domin ba su da arzikin abin su je su kwalkwalo su sa kuma ka bala'i ka kawo jinin mutum kana fama da shi ya zo ka shi ya nuna da tuwonka da sakwaronka da namanka in Allah ya yarda shi ka ci shi kaga bai da aiki hinna kenan wa hinna dinnan su da kansu suka fita waje suka yi zina suka dogo cikin wani cikin ya tashi kan ka ya girma kan ido ka haka haifi yaro kan ka kuma ba naka ba ya tina bi da aiki hinna wa Ya ce ta hannu ke an gwada baka, ta kuwa kuma ne wanda kuma yaro wani da za su yi su dogo na zina su yi cikin ka ta fama kana zuwa wasu da dare da rana kuma yaro ba Ya ce shi sun dau alkawari to hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wayannan mata ne idan ka janye ka basu sai su kiyaye maka dukiya su kiyaye kawunan su ga barin kan wani namiji daban ya kusa da su balantina wani abu ya guda shi yasa in ka tashi za ka yi zabe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana son ka gane wace ce salihatu wace ce kanitatu wace ce hafizatun lil ghaibi bima hafizallah al jaru qabla ad-dar ka je ka bi cikin wata in ji Allah sallallahu wai ka ka je ka samu fili ka ce filin na da kyau za ka gina gida tambaya na hannun daman ga waye filin hannu hagun ga ta waye baya na wane ne gaba na wane ne in ba haka ba ka gina gida mai kyau kuma ka zama makwabcin shekar za ka ga kan a rayuwarka shi yasa qabla da yace ka nemi ga cikin kirki sannan gidan kirki in za ka yi aure je ka binciki uwar yariya wace ce ya take zama da babanta amma ka je ka samu mace wai ta kwanta maka auren uwar ta goma sha biyu da rabi ta fita gidan wannan gidan wannan gidan wannan gidan wannan gidan wannan gidan ku kawai ne ba ka shigo ba kaga yariyar ta wai kuma kai abin da wai su ta billahi da zai ya baka mamaki su ta to she ka gani wuka kenan she sa ya kamata mu kwantar da hankali wurin zaben mu ake gane wani irin shuri'a za mu aji wani irin kwanciyar hankali za mu samu mu samu na na Hadija wanda za ta saya ta baka gidanta da wajenta kuma da kokarinta saboda ka samu ka kula da kirki ka samu wannan irin mace da za ta je ta rufa maka asiri ko da ba ta ci abinci ba wani ba wanda ya sani irin wannan mata ake takama da su irin wannan mata ake kuwa kirji da su shi yasa wurin zaɓen wurin muskilar rayuwar mu take Allah sa mu dace kuma Allah sa mu iya son zuciyar mu da zanen Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ka tashi aure ka je ka ce kana son kyau ne in ka doko kyau ya baka mamaki in ka ce kana son gidan minista ne to she ya baka mamaki kana auren ran da kake daura auren za block news one fit da babanka ce mu ga kuma bai kai sa kai in ka je za ka ɗauki mace ne wai saboda ne saboda wani abin duniya to ka yi ma Allah Allah kuma zai maka man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan min yace wanda yayi abu saboda Allah kawai sai Allah ya ɗauki mata sauran kwanciyar hankalin aure wallahi sai ka yi za ka fahimci ba kyau bai. je ka yi za ka fahimci ba kuɗi ba ne ka ci sala kuma ka sha mari billahi la ilaha illa ka ci sala ka ci kwai wasu kuma suna yin wake ana hada wake ne da kwai gaba daya da su waye da stakis amma duk kamin abu da da kullum ka ta su ya ka yi su hutu har kai kai ba hankali ba mari za ka sha shi yasa Allah ya kiyaye Allah ya sa muna cikin hankalinmu ga dukkan abin da za mu saka kwaci استغفروا ربكم انه كان غفارا